sunan littafin namu bakar rana littafin bakar rana ramatu hassan zaria ta wallafa shi kuma kamar na faɗa da farko na fata za a biyo sannu a hankali domin jin daɗin labar to ramatu hassan zaria ta soma rubuta littafin bakar rana kamar haka yan mata ne guda biyu ke tafiya gefen hanya cikin takun sunan natsuwa wanda kallo ɗaya za ka yi musu ka tabbatar da su da natsuwarsu ɗaya doguwa ce faratas da ita ita mai cikar kyawun fuska ita ce ke sanye da dogon hijabi har yana jan ƙasa in banda fuskarta da tafin hannunta da ya fito ta cikin hannun hijabin ba ka iya ganin komai na jikinta illa dai wannan baya hana a gane sirrin kyawunta da kyawun dirin jikinta. yar wata tafiyar ta ma doguwa ce kusan tsayin su ɗaya har kamannin fuskar su sai dai bambancin kalar fata maisha ita ce fara minofa kuwa ita wankan tarwaɗa ce kalar ta mai sheƙi da ban sha'awa maisha ta laluba hannun manufa ta makale a nata jikinta na tarwa ta ce ni dai ko mu koma gida ne kin ga fa samarin can da suka yi ta mana magana ba mu kula su ba ga sunan sun biyo bayan mu minofa ta taɓi baki ta ce to sarkin tsoro babu inda za mu koma sai mun je inda aka aike mu ina ruwan mu da su in sun isa su zo su ɗauke mu aka zuciyar ma'isha bugawa kawai take yi ha suka je inda aka aike su amsa saƙo gidan gwaggonsu suka dawo ta so a ce halim na nan ya rako su gida saboda tsoron samarin nan amma baya gida an ce ya fita sun zo daidai inda samarin ke zaune a majalisar su sai ta ji fito da ihu can suka ji saukar wani abu mai sanyi a kafafunsu sun watso musu wani cikin suna cewa wallahi sai na yi maganin jin kan yaran nan su a dole ga masu kyau ko to sai na lalata wannan kyan minofa sarkin tsiwa ta ce ruwan sanyi suka watso mana har ya jiƙa miki hijabi wallahi don magariba ta yi ne da sai na zagi gayan nan kullum muka biyo hanyar nan sai ya dame mu ko ina ruwansa da mu oho shi ta ce kyale su kansu suka yi wa mun basu da allah me zai kai mu tsayawa sa da su kamar wasu sakarkaru wannan karon ba su biyo bayan su ba har suka yi nisa da tafiyarsu daidai za su wuce wata yarinya da ke zaune tana suyarwar ne kawai wuta ta kama dogon hijabin maisha ba ta sani ba sai ihun manofa ta ji tare da na wasu yara da ke gurin mai suyarwar suna faɗin wuta wuta wuta kafin ka ce me har wuta ta mamaye gaba ɗayan hijabin da allah ya ba ma'isha sa'a tun lokacin da ta ji ana faɗin wuta kuma ta ji hucin wutar a jikinta sai ta yi saurin yaya hijabin ta yi jifa da shi duk da irin tsananin ta da rashin son cire hijabi ko da a gida ne don wata ramma da shi take kwana jama'a da ke hada-hada alwala a bakin wani famfo su ne suka kawo ɗaukin ruwa a guji aka kashe wutan nan jikin ma'isha babu inda baya rawa saboda tsananin tsoron abin da ya faru da ita duk da bata kone sosai ba amma raɗaɗɗin hucin wutan nan ya ratsa sassan jikinta duk sai ta ji ta muzanta ta kai ta biyu ta rungumi kirjinta a dalilin babu hijabi a jikinta wannan shine muzanci na ƙarshe da take ganin ya same ta a rayuwa wai yau ita ce a tsaye a tsakiyar maza babu hijabi wanda in ba don wannan abun da ya same ta ba ko cikin mata 'yan uwanta ba za ta iya tsayawa zikau a haka ba minofa ta yi saurin damkar hannun 'yar uwarta ta saboda ganin makyarkyatar ta jikin ke yi suka shige gidan da ke makwataka da inda suke tsaye a tsakiyar gidan suka iske wata mata na duke tana alwala tana ganin su ta yi saurin wanke kafa guda ɗaya da ta rage mata ta iso gare su tana tambaye su lafiya 'yan mata me ya faru haka duk jikinta ruwa tana magana tana kallon ma'isha minofa ta ce wallahi muna tafiya ne daidai wasu samari shine suka watsa mata wani abu ba san ko meye ba shine fa muna zuwa wajen mai awara wuta ta kama hijabinta matan nan ta hau sallallami tana cewa subhanallahi ba dai kanan zai suka watsa mata ba wani yaro da ke cikin yaran da suka biyo su daga waje karab ya ce wallahi fetur suka watsa mata a bule ne wai don ya yi musu magana sun yi banza da shi shine ya ce sai ya kona fuskarta tunda tana yanga da kyanta mata ta mai da hankalin ta ga yaron da ke musu bayani ta ce kai salim wa ya gaya maka wannan maganar ya ce ai ina gurin lokacin da suka zo wucewa ya watsa musu a lokacin ne ya faɗa haka bayan waɗannan sun wuce matar bata yi mamaki ba da kalaman da aka ce abule ya yi don kuwa halinsa ne idan ya yi wa budurwa magana ta ƙi kula shi ya mare ta ko ya sa yara su yi mata a ture wucewa ta yi ɗakinta bayan ta riƙo hannun maisha tana cewa shigo daga ciki ki canza kaya sai wannan yaron ya raka ku gida don shi kaɗai suke shakka tana nufin babban ɗanta kenan ta kwala wa yarta kira mahadiya idan ki idar da sallah zo ku je ɗakin ki ki bawa ƙawar ki ga ta kaya ta sa yau abule ya so ya naƙasa ta mahadiya ta fito daga wani ɗaki da ke falon ta bi jikin maisha da kallo tana cewa hala ruwa ya sa aka watsa miki mara mutunci mamata ta ce in ruwa ne ai mai sauki ne fetur ya watsa mata fa shine wuta ta laso hijabinta inda Allah ya takaita wahala sai ta yi hikimar cire hijabin tayar kin ga ai da ta kone tunda ya lashe takobin sai ya kona fuska ta ne wai tana masa yanga da kyanta ma'adiya ta ja tsaki ta ce tsinan ne Allah ya hada shi daga manshi mamata ta ce bar tsine masa addu'a za mu yi ta yi masa Allah ya shirye shi don idan ya zama tsinan duk sai ya buwaye mu a unguwan nan amma dole iyayenta su ɗau mataki mahadiya ta jagorance su zuwa ɗakinta ta fi doma ma'isha doguwar riga da hijabi tana ba su labarin abule ni ma fa haka ya so matsamin a unguwan nan babu halin a aiki ne in fita sai ya bi bayana idan na ƙi kula shi ya sa yara su bi ni suna min ihu har ta kai ga sai da na daina fita kwata-kwata ranan nan tsautsayi ya sa na fita shine ne ya biyo ne da na ƙi kula shi ya zabga min wani bahagon marin da ya gigita ni ashe yayanmu ya hango faruwar abin da saurinsa ya so yana tambayar sa me yasa ya mare ni nan ya shiga zaginsa yayanmu ya fusata ya shaƙo shi ya zabga masa marin da ya fi wanda ya yi min ya ɗaga shi ya kwaɗa da ƙasa ya take shi har sai da ya ba shi haƙuri sannan ya ƙyale shi tun daga wannan ranar ya fita hanya ta ya daina bina balle ya sa yara suna min rashin kunya mafari kenan da yake bala'in jin tsoron yayanmu maisha ta kammala saka kayan ta yi wa mahadiya godiya sannan suka fito falo a lokacin maman mahadiya ta idar da sallah ta fito tana cewa har kun fito ba za ku tsaya ku yi sallah ku ci abinci ba minofa ta ce kada a ji mu shiru a gida shi yasa za mu tafi gida mu yi sallah mama ta dubi mahadiya ta ce duba mu ku ya zo ya raka su kada ya sake tare su ga gari ya yi duhu mahadiya ta fita ta kira yayansu ya zo maman ta yi masa bayanan abin da ya faru ya jinjina kai ya ce au dama yaron nan bai daina yawa 'yan mata wulakanci ba lalle wannan karan dole a kai shi ga hukuma tunda abin ya zo da neman zai kona fuska tun kafin ya yi kisa gara a gaya wa hukuma mamu ta ce abin da za ka gaya wa iyayensu kenan gara a sanarwa hukuma don wannan abin da yi daidai yake da mai neman aikata kisan kai tunda ba don allah ya kiyaye ba ai kurmus za ta kone ne fetur ba. madiya ta ɗauko hijabi ita ma ta ce za ta raka su suka yi wa mama godiya ta rako su har bakin kofar gida sai da ta ga tafiyar su sannan ta koma cikin gida to a kofar shiga kicin ɗin gidansu suka iske hajiya mai za ta shiga da tiri a hannunta tana jin sallama su ta yi saurin amsawa tare da sauki a ajiyar zuciya ta ce ku kuwa ina kuka je kuka yi zaman ku kun san tabbas abbanku idan ya dawo fada zai yi muddin ya nemi wata cikin ku muka ce an aike ku hmm? sai fa da na ce ku yi sauri kada magariba ta riske ku a waje amma sai da kuka wuce magariba minofa ce ta iya yin magana mama ai allah ne ya dawo da mu gidan nan lafiya da sai dai a kawo muku gawar anti maisha ta kone kurmus sai mama ta saki tiran hannunta tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihin raji'un garin yaya me ya same ta Minofa ta ce wani ɗan iska ne ya watsa mata fetur mun ɗauka ruwa ne muna cikin tafiya daidai mai soyawar wuta ta kama hijabinta allah ya sa ta yi sauri ta cire ta yi wurgi da shi da gaba ɗaya wutar sai ta ƙona ta mama fa duk ta ruɗe ta zo ta kama ma'isha tana tambayar ta baki ƙone ba dai ko lalle wannan kowaye sai an ɗauki mataki a kansa kashe ki ya so fetur fa ko dabba a watsa mata fetur balle dan mutum mai daraja ta sake duban ma'ishan tana cewa kayan waye wannan kika sa minofa ce ta ba da amsa su wannan muka shiga ta nuna mahadiya aka ba ta kaya ta sa don na jikinta sun jike da ruwan da aka yi ta zubawa don kashe wutar mama ta kai kallon ta kan fuskan mahadiya tana cewa sannan ku 'yan mata mun gode allah ya saka da alheri minofa ta ce yayanta ma na waje shine ya rako mu mama ta ce allah sarki mun gode kuma shiga falo abbanku ya dawo to a falon duk iyalan gidan suka haɗu minofa ta labarta musu yadda abin ya faru shi ma yayan madiyan yana falon nan ya ƙara gaya musu halin abule tare da ba abban su ma'isha shawarar ɗaukan mataki don kada nan gaba ya sake aikata wata ta'asar da tafi wannan ita kan ma'isha bakin ta mutum murus babu in ba in Haja rawo ta dubi ɗaya daga cikin samarin 'ya'yanta ta ce, tashi maza ke kai man yarinyar nan asibiti. Don ta ce jikinta duk zogi yake mata, gara a duba ta a bata magani, in ba haka ba zogin hana ta bacci zai yi. Maisha ta yi zambur ta miƙe ta ce, bari in yi sallah sai mu tafi. Abdullahi ya dubi mama, kin ji kuma sai ta yi sallah. eh ina ce sai da lafiya ake sallar maisha ta mararecin murya mama ban faye magariba ba sannan ga aisha can ana kira mama ta dube shi to kai saurin me kake da ba za ka jira ta idar da sallar ba kai ma je ka yi isha sai ku tafi ko to duk wannan hidimar da ake ta yi mahaifiyar maisha na ta zirga-zirga a falon tana haɗawa mai gidan abincinsa bata ce uffan akan abin da ya sami ma'ishan ba illa Allah ya kyauta kawai da ta ce kaɗan daga aikinta ne in dai akan al'amarin ma'isha ne babu ruwanta a dalilin ma'ishan ce 'yar fari momi shine sunan da duk ilahirin yaran gidan ke kiran hajiya salma ma'isha ita ce 'yarta ta fari sai ƙannanta maza guda biyu sai mata biyu uwar gidan hajiya mairu ita ke da 'ya'ya har takwas maza biyar mata uku minofa ita ce sa'ar ma'isha watanni biyu ma'ishan ta bata to zama matan alhaji muhammad abin sha'awa ne sun haɗa kansu sun zauna lafiya kuma tsakani da allah suke zaune da juna babu cuta ba cutarwa ba za ka taɓa bambance tsakanin 'ya'yan nan ɗakin da na can ba don ma'isha ba za ka taɓa cewa hajiya salma ce ta haife ta ba ko a kamanni ba za ka iya ganewa ba don 'ya'yan gidan kamanninsa ɗaya farare ne ta kyawawa ne sosai to amma fa ma'isha ta zarta kowa na gidan a kyau wannan kyan nata shi ke fisgan maza zuwa gare ta don ta haɗa komai na kyan fuska da kyan dirin jiki wani abu da ke ƙara mata kyau shine wani maiko da idon take fiddawa mai kamar hawaye ko da yaushe idan ka ganta sai ka ɗauka hawaye za ta zubda minofa ita wankan tarwaɗa ce amma idan ka saka ta cikin baƙaƙe za ka iya kiranta fara amma fa idan tana tare da ma'isha san ba za ka ga haskenta ba shi yasa ma take wa ma'isha tsiya wai za su daina jerawa don komai kyanka idan ka jera da ma'isha sai ta dakushe kyanka da nata kyan to a kofar gida da su mahadiya za su tafi abdullahi godiya ya ƙara yi musu sosai a nan ne yayan mahadiyan ke ƙara jaddadawa abdullahi lalle lalle su ɗauki babban matakin sanar da hukuma abinda abu ya ma ma'isha don kada a kyale shi nan gaba ya aikata mata abin da ya fi wannan muni sun je asibiti an duba ta babu inda ta ƙone sai dai hucin wutar wanda ya sa wasu sassa na kafa zuwa yi jajir alamun kiris ya rage wutar ta yi wa fatar ta illa an rubuta musu magunguna suka biya kemis suka saya sannan suka dawo gida suna dawowa falon mahaifinsu ta wuce ta iske shi zaune bisa dogo kujera idanunsu sanye da tabarau yana kallon labaran ƙasa na karfe tara na talabijin ta zauna a gabansa bisa kafin tana cewa abbasan da hutawa mun dawo ya dube ta ya ce kun dawo ina abdullahi din ta ce ya shiga ɗakinsa ga magunguna an bani ya amsa ya dudduba sannan ya ce kin tabbata babu wani abu tsakaninku da yaron nan har ya aikata miki wannan ɗayan aikin da girgiza kai wallahi abba babu wani abu tsakaninmu illa dai duk lokacin da aka aike mu gidan gogo kubura sai ya biyo mu ko ya yi ta kiran mu ba mu taɓa kula shi ba ya gyaɗa kai shikenan gobe zan yi report sa gurin 'yan sanda eh, wannan al'amarin babba ne yin gangancin watsa mutum fetur ai tamkar yunkuri ne na yin kisan kai dole hukuma ta shigo ciki ta ja masa kunne don ya kiyaye ko ba a